mun shiga daren laraba wanda ya daidai da daren 29 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara dubu kenan da hudu da talatin uku, daidai da sha uku ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha a karatun wannan littafi na tarbiyyar aulad fi dawil kitabi wa sunna na الشيخ abdulsalam bin بن عبد الله na تقديمنا الشيخ العالم bin صالح al فوزان Idan ba ku manta ba, muna cikin gabar da malam ya rubutu a kai dangane da abin da ya shafi matakan da ake so a bi ɗaya bayan ɗaya a aikace wanda yake da alaƙa da tarbiyyar 'ya'ya a musulunci mun kai a karatun da ya gabata gabar da malam ya kulla mana akan sa ma yara suna da ya dace da sunan 'ya'yan musulmi malam ya kawo mana hadisai mun biyo da wata aya dangane da abin da ya shafi sunaye waɗanda ba su dace ba annabi yana canza su muka bayyana ƙur'ani allah ya ce bi'sa lismul ba da iman wa mallam ya tubu fa'ula'ika kuma zalimu tir ana wadaran suna da ba irin na musulunci ba suna irin na fasikanci tir ana wadaran ɗaya zan da shi an gane bayan ga imani wanda duk ya tuba tuba game da wannan suna na fasikanci wannan shi ya zalunci kansu, an gane ko allah ya kyauta to malam a ƙarshe-ƙarshe ƙarshe nuna mana cewa manzan Allah yana canza suna ya canza ya mayar da sunan suhailu ya ba shi ma'ana lokacin da ya bayyana sunan shi suhail zuwa ga sauƙin al'amarin mutan makka a sanda za a yi sulhu na hudaybiya da su ko al'amarin kuma ƙarshe sai zama haka mutum yana iya duba bukari lamba hadisi na 2731 haka lamba hadisi na 2732 wafi anna ma ja a suhailu na amrin kala na biyu sallari sallam da kada sauku da lakon min amrin lamarin naku ya yi sauki a nan muka tsaya ko za mu tashi a kan alkuniyatu yi maɗa alkunya wannan yana da alaƙa da tarbiyyar na daga abin da ake so a aikace iyaye su kula da shi shine ya maɗa alkunya malam ya ce wa ammal kunyatu ita yin alkunya kun ga akwai abin da ake cewa suna shine ka sa maɗa muhammad ko musa ko isa ko suleiman wannan shi ake ce ma suna akwai abin da ake cewa lakabi sai ya zama yaron nan gurgu sai ka ji ana muhammadu ɗan gurgu to wannan ɗan gurgu ɗin laƙaƙi ne wani zuba ma sai ka ji ba a cewa muhammadu dan gurgu sai a ce kawai dan gurgu kun gane ɗan makaho dan makaho na nan to irin wannan shi ake ce ma lakadi to shi ba kyau ba a so ana yawan musulmi domin shi lakadi kullum wani aibi ne ake kallo sai a laƙa mutum a rinka kiransa da shi wanda allah ya masa kun gane ko to kuma tun yana jin damuwa an kawai hakura ba ɗan bayan da ya jama'a kun gane ko ce, walata na bazu bil alfa wala tanabazu la yaskar qaumin min qaumin asa an ya yakunu khairan ku. wala nisa'un min nisa'in asa an ya yakunu khairan minkunna wala talmizu anfusakum wala bazu bil alqa jama'a kun gane ko wala talmizu ku, kar ku rinka zunde kuna gulmat junanku kamar yadda ubangiji ya hani a kan zunde ɗin nan wala talmizu sai ka koma can da ya ce wai lulli kulle humazatin lumaza shine wala talmizu din, an fusa ku wala tanabazu bil alqa kaga hanin iri ɗaya ne wala talmizu an fusa ku wala tanabazu bil alqabi kar ku rinka jifan junanku da lankufa jama'a kun gane ko sai kuma Allah ya ce bi'sal ismul fusuku tur da suna na fasikanci ala wadaran suna na fasikanci ba da iman bayan ga imani mutum yana da shi wa mallam ya tubu fa'ula ika kuma zalim ma na na na eh na watan dama shi lakabi ta yi ya zama ai abinda kake da shi ne ake lakaba masa kun gane amma galibin lakabi ana yi wa mutum da mugun abu shi sa shi ake kira kun gane yanzu idan mutum gurgu ne za ka ji ana ce mai dan gurgu to amma ka taɓa jin wanda ba dan gurgun ba ana ce mai a ce mai to me za a ce kina wanda ba dan gurgu ba za a kira shi kun gane yanzu galibi makaho sai ka ji ana ce mai dan makaho to wanda ba makaho ba za ka ji ana ce mai dan ba makaho ba ko mai ido ba za ka ji ana haka ba to kuma shi kullum hukunci akan kalli aglam galibi ana yin lakabi ne da mugun amma tana iya wani kaga wani abu ne na alheri ke tare da shi a lakaba mai shi to kaga wannan ai ba na turba ne wannan allah ya kyauta na Mm. kana sai eh. yau wato ka gani kamar wani bawan Allah ana ce mai kabiru mai manja to kaga lakabi ne wannan kawai ta ce mai manja na nan ya zama kamar suna to kaga irin wannan wata lakabi ne wanda ba mummuna ba ne ko ba haka ba Allah ka shirya da to shi ne mala yake cewa wa ammal kunyatu ita alkunya fahiya duk da dai ita alkunya in kana tsayi ba idan alkunya an yi wa mutum da abu mai kyau ne ha asarun fil tana tasiri kwarai a ran wanda aka yi wa wa ikramul makni kuma girmamawa ce ga wanda aka yi wannan alkunya kai yanzu kama abin da ka faɗa mutum ne mai gaskiya sai ana ce mai mai gaskiya kaga wannan girmama shi kun gani yanzu a ce mai manja mai shinkafa mai shago wannan girmama ka ne ana cewa kana da sana'a kai ba zaman banza kake kun gani tun da kaji ana cewa mai kaza kuma ya tabbata kana da kaza ka ga wannan girmamawa ce kun gani kala sha'ir wani mawaki ya ce aknihi hina unadihi li ukrimahu wala ulaqibahu wa sau'atu laqab yace aknihi ina mai alkunya alkunya ita ce abuwa ne ummu wacce jama'a kun gane ko hina unadihi sanda nake kwada mai kira nakan kira shi ne da alkunya kun gane abu mus'ab ummu sumayya ummu ammara ummu habiba abu abdullah abu abdurrahman wannan da shi nake kiransa dan me dan in girmama shi an gane ko saboda girmama shi wala ulaqibahu ba na mai lakabi wasau'atu allakab babu mugun abu kamar lakabi da ake wa mutane shine sau'atu mugun abu shine allakab shine lakabi da ka ji ana wa mutane kun gane domin shi lakabin galibinsa ana yi wa wanda ka tana wani da wani mugun abu kawai zai wahala ka ji ana mutum lakabi da abin arziki galibi an fi da mugun ba jama'a kun gane ko abinda zai zama kawai aibi ko da ba mugun abu ne amma aibi ne sai ga ana lakabi da shi shi sa ya ce shi baya yi Allah ka shirya da wal kunyatu abinda ake cewa al kunya ma sadara bi abi fulanin shine abinda ake faɗi na abuwa ne kaji yana zuwa sai kawai kaji abuwa ne au ummu fulani ko kuma maman wancin mu da wasu da ai mun faɗa satin da karatun da ya wuce cewa ko mu Hausa muna da irin wannan da yanzu ne abubuwan ya lalace yara ba yanzu ba wai ma ba wai ƴaƴan makota ba yanzu mutum ɗan shi ma sai ka ji kawai yaro yana cewa a tunana nan sunan koshi ba a wai yana cewa kallon shi a tunana nan kuma fa ita ta haife shi ba ba abin da ya dami yaran wallahi tallahi kun ko ga yaran da ko ɗan layi ba za su ce mata a tuna sai dai a ce maman wani za mu je gidan maman wani amma wallahi yanzu yara ko ubansu ma faɗin sunan su shi ba su yara yanzu Wasu su faɗi sunanta ba sai ka ji yaro kawai ce dj sai ta ce na'am tun da tura za ta iya to wannan ba shi ne ba ku karanta babin tarbiyya cikin minhajin musulmi ko da wani zai kira babanka da sunan shi kai bai halatta ka kira babanka da sunan shi bai halatta ka kira mamanka da sunanta yana nuna baka da kunya wa alaikum salam hmm. eh. Allah ka sirin ce mai musa a ah. kuma gaskiya ne to amma diran da diran da kaɗan gina ai matsalar kenan ba shi sa aka ce abubakar ya canza ma wani ɗaninsa suna muhammad ba saboda in zai hukunta ya ce ga kai muhammadu zai hukunta sai ya fasa to kai yanzu in kai wa 'ya'yanka abu kuma ka sa ma ɗayan cikin sunanka suna ganin ka zagaya kofar gida ya ce musa za ka ci ubanka yana so ka ciwo da kai sako ne ke aiko maka amma musa buku ne to kage sako ne ake turo ma ku gane jama'a amma an kai mai wata alkunya ana kiran shi da alkunya ko ka ce ibn musa musa al ko kuma ka sa mai al-musawi kaga dai ran da kaji ya ce musa mugu ne to ka san wannan da biye amma in ya ce al-musawi wato musa dan musa ke eh to wannan kuma ai turanci ne sai a ce musa asgar asgar eh <laughs> kenan in aka ce akbar ka cika to wannan an san da wannan ake amma asgar aka zaga to shi ke nan alaikun salam baba karin ta rike baba karin a cikin kanin baban ka kankanin cikinsu shine baba karin to wannan ya za ku ce mai baba sai dai mai sunan baba na san akan yi irin wannan da hausa ya ce mai sunan baba ko a ce abba Eh. Allah ya kyauta alaikun islam na hmm. eh, duk suna ɗaya ne shi ne ana gaya mana a wani karatu a wurin nan na ce ko mutanen mu suna yin haka a nan wani sai ya shar'anta ma kanshi duk ɗan shi na mutu sunan shi muhammadu ba Allah ya kafa mai shari'i ba kawai shi yanke maka da haka da an haifi na farko sai ce muhammadu hawa ana haifi na biyu sai ce muhammadu sani da an haifi na uku muhammadu su ana haifi na hudu muhammadu rabiu da an haifi na biyar muhammadu su na shida muhammadu su na bakwai muhammadu sani na takwas muhammadu samiru na tsar muhammadu tasiru na goma muhammadu ashiru na goma sha ɗaya muhammadu hadi Thank <laughs> you. duk zai ka ji muhammadu wa da muhammadu wani kun gane to ko mutanen suna yin wani to laraba sai a ce muhammadu akbar muhammadu aswar muhammadu ausar watan muhammadu babba ga na tsakiya ga na karami allah ya kyauta to shi ne ya ce wallakadu shi ko lakadi, ma yi hamu minhu wasfin mu'ayyan shi ne abinda ake fahimta na wata siffa ayyananna da ke tare da mutum wal aksaru galibi shi lakabi annahu lizzami ana yi ne kawai don zargi da ɓata mutum wani za wannan yasa falkunyatu karama shi ita yi wa mutum alkunya girmamawa ne darjanta mutum ne ya masa alkunya hatta lissari har ɗan ƙaramin yaro kun gane ɗan yaron karami ka ce mai abu fulani sai yarinya ta karama ummu wance ummu ammara kun gane ummu am dan yaron ka kare abu am ko abu umayn kun gane ko abu kaza jama'a kun gane wannan girmamawa ce ga yaro kai yaro girmama ne ga shi kun gane da haka duk irin wannan kuma idan ba kai saurin yi ma ɗanka alkunya to shine lakabi ke samun shi kun gane amma idan ka riga da wata alkunya mai kyau shikenan sai ga kawai ita za ta biya raka. da haka muka ce kowa ya kokari ya makan shi alkunya wanda zai sa abu bilal ya sa wanda zai sa abu katada ya sa ummu sumayya ta sa ummu ammara ta sa ummu asma ta sa ummul amin ta sa har mata fi duk za ku yi wannan yan mata duka kurin kai jama'a kun gani kuma wanda ke yin alkunya duk waɗanda ke yin alkunya za ka ga suna shi'uri suna ji a jikinsu cewa a sufan akwai tasirin addini a tare da su shi sa ake jin wannan irin sunaye da addini ke son da ana amfani da su jama'a kun gane ko Allah ya kyauta wa kada kana annabi sallallahu alaihi wasallam aba domin annabi ya ma abu umayr alkunya wa huwa sagiru tun yana ɗan ƙarfi fa kana buhu annabi kan yi wasa da wannan yaro fa kuli yana cewa ya aba umair ma fa'ala nughayr nughair an-nughair wata tsuntsuwa ce karama yaron yake da ita yana ba ta abinci duk sanda zai ci abinci za ta zo wurin ta tsaya yana ci yana zuba mata tana ci rannan sai ta mutu annabi da ya zo sai ga yaro shi shuru haka cikin alamar damuwa sai yana kan mai wasa haba ya aba umair ma فعل المغير ina ɗan tsuntsuwar ya ba to ya kai baban ya aba umayr ma fa'alar nughayr kai baban ina wannan ɗan tsuntsuwar taka jama'a kun to kun ga annabi tun yara suna ƙanana yake musu alkun yake kiran su da alkunyar su kenan wannan al-imam al-bukhari ya fitar lamba hadisi na 1129 da مسلم لمبا حديثي ندبو بير تقريب دير دام سن إمام النسائي أصنع الكبرى مجلد نتر شافي نتريد تلاتين دبيو لمبا حديثي ندبو قومة تسعين دبيو إمام أحمد مسددين سا مجلد نشاتر شافي نتريد تمانين دبيار لمبا حديثي ندبو قومة شافي نتريد ايه تلاتين دبقوي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر يتشيه ajiru bi kuna auladikum ku yi gaggawar yi wa 'ya'yanku alkunya ku gaggauta yi ma 'ya'yanku alkunya hatta la tasra alqab su dan kada na kubba ku sai riga hawa kan yara wurin kira kamun haka ka riga kai ma ɗanka alkunya kyakkyawa kafin laƙabi mummuna ya faɗa a rinka kiran ɗanka da shi to Allah ya muke ka riga kai mai alkunya alkunya sai ta danna duk wani lakabi da za a soyi ma Allah ka shirya da mu wannan ka duba al'adabu shar'iyya na ibn muflih mujalladin farko shafi na 480 daidai tasi'an abu na da ake so iyaye su kula da shi wanda aikace yake da alaƙa da tarbiyyar ɗa al'afiƙatu yi maɗa ragon suna shine ke cewa annasikatu an gane ko saboda yawa wasu malamai suna kyamar a ce al'afiƙatu kun gane sai dai annasiƙatu wannan mun karanta a tarbiyatul aula an gane ko suna cewa wai al'aƙiƙatu saboda annabi ya taɓa nuna kamar zai sanya ji an kira ta da al'aƙiƙa ɗin amma dai duk maganganun mun karanta su a tarbiyatul aulad ba daidai ba ne ana iya ce mata al'aƙiƙa ɗin to ita ce annasikatu dabbar da ake yanka mai yaro ran suna ko kuma kafin ranar suna yana ganin wannan sai mun an tabbata ko mun tarbiyatul aural mun karanta wani abu ce mala yace summa ba'da zalika sannan bayan duk waɗannan abubuwa da aka ambata yambaki lil muslimi an yaqiqa an waladi ya kamata ga duk musulmi ya yanka ma dan shi ragon suna wa hiya sunnatu ragon suna sunna ne a yanka masa wayara ba'adul ulama wujuba amma wasu malamai na ganin yanka ragon suna ga da wajibi an gane ko anil gulani shatani in namiji ne za a yanka mai biyu wa anil jariya in ya mace ce shatun za a yanka mata rago ɗaya an gane ko rago ko tinkiya ko bunsuru ko akuya su ne shatu ku gane cewa duk arzikin mutum bid'a ne ce zai yanka sa ko rakumi taron sunan ɗa bai zo a suna a haka ba galibi za ku ga suna da irin wannan zangayi in ɗana isan sanda aka yi mai haihuwa farko sai yanka sa kun gane ku, to a nan shirme ne bai daga cikin suna shatu aka ce anil gulami shatani wa anil jariya shatun ba ce ka yanka kowane iri ba kun gane abin da ake yankawa Shi ne rago ko tunkiya bunsuru ko akuya su ake ce ma shanu jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mutanen mu suna da zangayi ne da abin da za ka yi in dai addini ya ce aito to ka tsaya a yadda ya ce ai in ko ba haka shi ke nan. ka kirkiro to sai a mayan ma da abin ka ba a su wa alaikum salam ko nawa ka yanka sai dai ka yanka sa dan a ci nama amma dai ba yanka faɗa ba yau ka yanka kawai dan dai a ci nama amma dai yanka matsa to ba a yanka sa jama'a kun gane kuma ba wanda ya ce ba a yanka dan bosu ko akuya ko tinkiya da ana yanka su saboda mutanen mu kuma sun taya wasu maganganu sai ka ji an ce wai duk dan da aka yanka wa dan akuya dan bosu wai zai zama dan iska jama'a kun gane a yana haka da duk waɗanda yaran da ke shaye-shayen gwiwi ba su raye aka yanka musu duk raguna aka yanka ba zai za su ka zama iska kawai iyaye ne za su tsaya wurin tarbiyyar ya'ya shi kenan kawai jama'a kun gane ko allah ka shirya da amma da yawa za ka ga ana ta kawo irin waɗannan maganganun watan wanda shirme ne ban kaura ba daidai ba ne shar'an allah ka shirya da to muna son mu dan karanta kaɗan watan daga cikin watan abubuwan da mala ya kawo ne a tarbiyyar aula ko da yake bari mu gaba babu malam sai yake cewa bahu yau sabi idan yaro namiji ne ana son yanka biyu in mace ce ɗaya. wanda ana yanka wa yaro ne a rana ta bakwai daga haihuwarsa kun gani daga ran da aka haifi yaro to za a kirga ɗaya biyu uku hudu biyar shidda rana ta bakwai sai a yanka ragon kun gane nassin hadisi haka annabi ce tuzbahu anhu yau musabi'i rana ta bakwai daga haihuwa yaro ake yanka an haife shi wata ranar talata sai ka ce talata daya laraba biyu alhamis uku juma'a hudu asabar biyar lahadi shida litinin bakwai ba wai sai talata ta dawo za a yi suna ba za a yanka rago a'a ana kirgawa da ranar da aka haifi yaro jama'a kun gane ko wannan ku karanta tufatul maulud maulud bi ahkamil maulud daga baya ne mutane suka zo suka canza tsarin da ake bi a farkon musulunci sai a ce wayar da aka haifi yaro ba za a kirga da ranar amma inda lissafin mutanen mu ke dacewa shine misali kamar yanzu a haifi yaro ai kun ga da kuka zo karatu mun ce yau 29 daren 29 ko saboda yanzu a ka'ida na shari'a an wuce talata yanzu an shiga lafa daren ta ake dama dare ke fara zuwa to an aka haifi yaro yanzu ya ce ba. daya alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata sai a yi sunan kaga a lissafin mutanen mu suna ganin yanzu talata ko kun gane yanzu suna ganin talata idan aka haifi yaro yanzu kai za ka kirga ne lafa kun gani alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata da su da ta su sai su ga ai da aka haife shi a ai an fita ranar an shiga ranar laraba ranar gaban talatin Allah ya kyauta awon rabi ashar ko kuma in ba a samu iko na yanka mata a rana ta sha hudu ba to sai a yanka ta bakwai ba sai a yanka mai a sha hudu ga wata awul hadi wal ishirin ko kuma sai a yanka ma a rana ta 21 ga haihuwarsa au yomi ba da zane ko kuma kowace rana kawai bayan wannan duk inda an samu hali ana iya yi wasu ne ke ganin cewa idan aka wuce rana ta 21 to shi ke na biya wuce a yanzu da ka gandame wannan a gabana sai aka ce ikon Allah ka sun da aka haife ka ba haji ba ya ragon suna ba kala da ba ka ji kana da 25,000 sai ka je ka siyo kawai ka yanka in ka yanka kuma kana iya soya abin ka ko ka gashe ka cinye duka ka ga kowa ba wanda ya ci ka ci halas ka ci shi ne to ce babu kyau ne in dai dan faɗin babu kyau ne to an kowa ma zai iya cewa babu kyau to amma a ina ne aka ce babu kyau a karatu qur'ani ko hadisi ingantacce shi ne magana kawai <laughs> kun gane rudin mutanen mu sai ka ji wani abu kamar Allah ne ya sai ka ji abu kamar annabi ya faɗa idan ka ce a ina ko ba za ka ji malamai na faɗi duk wannan abun da ka ji ba za ka taɓa jin malami ya faɗa ko a wa'azi ka taɓa jin wani malami ya faɗi ya san ba ba karatu kawai a gari ne yake yawo a hannun a bakunan jahilai Allah ya kyauta to kun ji wannan ko Allah ya kyauta adillatu mashru'iyyatil haqiqa hujjoji na shar'ancin yanka ragon suna ga ɗa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin annabi da yace kullu gulamin duk wani ɗa da aka haifa rahinatun bi haqiqati abin jinginewa ne a hana shi taimaka ma iyayen shi ran kiyama ta dalilin ragon suna da ba a yanka mai ba za a ga 'ya'ya sun zo suna taimaka ma iyayensu kun gane ko wurin ceto kenan Allah zai ba yara kanana suna ceton iyayensu da an yi lissafi ya rikice wa mutum kai bari ku ji ba yara kanana ina jin za mun karanta a tarbiyya annabi ya ce Allah zai tara su Ya'yan musulmi sai ya ce kawai ku tafi aljanna udkhul jannata wallahi sai su tsaya su ce ma Allah muna son mu gaya za a yi da iyayen tunda mun mutu muna kanana sai mala'iku su cewa Allah to yaran nan kaji abin da suka ce sai Allah ya tausaya sai ya kalli yaran nan sai ya ce musu to udkhulul jannata antum wa aba'ukum tubaru ko ku kama ni iyayen nawa ku tafi aljanna da su ko da in an yi lissafi ba zai kare musu amma Allah Allah sai tausaya ba ƴaƴan ce ta iyaye to duk uban da bai yanka ma dan shi yana ji yana gani wala ba za su ce shi ba wa alaikum salam eh za ka yanka mai za ka yanka to kuma ka so cece ka da ba ku gani Allah kyauta tuzbahu anhu yawmu musabi'i wanda ake yanka ma ɗan rana ta bakwai daga haihuwarsa wa fulaku kuma a rana ake mai aski idan an yi askin ana so a shafa kan da za a kun gani yana maganin cututtuka kuma yana buɗe basira yaro yana taimaka duk wani cuta na kai fata kai allah na tsare yaro inda aski rana ta bakwai aka shafa mai zafara. kun ji wannan kuma bayan maganin cutar fata kuma yana maganin duk wani ciwon kai da zai rinka damunta tun tashin farko sai allah ya sa matsalolin da ke damun mutane na ciwon kai wannan za'afaran din sai ya zama magani da izinin Allah dan ka ba zai rinka irin wannan ciwon kan kuma wannan za'afaran din magani ne sosai kawai in ma zai yiwu kamar da shi kawai man shafa wani ɗanka a haife shi kar ka bari a shafa wa ɗanka wani mai kawai zama shi ne man shafa wa ɗanka irin wannan ila da ake yin Allah su ba za ka ga ɗanka ya yi ba kuma ko za ta bayyana za a gama za ta yi tasiri ba da kanta za ta mutu saboda magani ne na cututtukan jikin fatar san adam kun gani allah ka shirya da mu wayu samma kuma a rana ake raɗa maka suna rana ta bakwai domin karanta ana iya raɗa sunan kafin ranar ko a ranar ko washe gari zuwa da rana ta bakwai da wafa a sabu suna imam abu dauda ya fitar da shi lamba hadisi na 2838 wallahu lahu lafazin da kaji a nan na imam abu dauda haka ibn majah ya fitar da hadisin nan lamba hadisi na 3165 haka tirmidhi lamba hadisi na 1522 haka imam nasa'i lamba hadisi na 4220 asali hadisin samurat an jundub ne Allah ya kara masa yadda mala ya ce unzur da ahmad ka je ka duba littafin Musna na imamu ahmad mujalladi na 33 shafi na 271 lamba hadisi na 2083 an gane ko allah kyauta wafti lifafi kauli malamai sun yi safari game da fassarar ko ma'anar maganar da annabi ya ce murtahanun bi a kai yaro abin jinginewa ne a hana shi ce ta iyayensa ta dalilin wannan ragon suna da ba a yanka mai ba to me ya haƙiƙanin ma'anar fassarar wannan wannan dai fassarar kun ji ita ne ko to malamai sun saba wasu ba su ɗauke ta wannan fassara to amma dai gashi malam zai kawo duk da ya ce watan haza lafzu ruwaya ibn maja wannan lafzin na ruwaya ibn maja murtahanu kaga ruwayar abu dauda cewa rahinatu kun gane ko kullum rikin bi ma kasaba rahin kun gane ko to shi ne yake cewa ruwayar watan al-imam maja majah cewa yake murtahanun bi aqiqati lamba hadisi na 365 haka tirmidhi wannan lafazin nashi ne lamba hadisi na Kalar قال الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل يقول game da ma'anar wannan hadisin ya ce ma'ana hu annahu in mata tiflan idan yaron ka yi mutu yana karami bai balaga ba an gane ko walam yu akka an yaro ya mutu ba a yi mai ragon suna ba lam ba fi walide ba za a taba bashi dama wurin ceton iyayen shi ba tunda ba an ka mai rago ba shi ma sai ya keme mai kuna ga lissafi ya kare muku amma ba zai taimaka amma an yanka mai ragon suna sai Allah ya ba ɗan dama na ya cici iyaye shi imamu ahmad kun yadda ya fasara shi sa ni ma na rinka fassara abin a haka kawai sai ce waiwa an kata da aizon an ruwaito fassarar wannan kalma daga katada shi ma ya ce an yi rama shafa'atuhu liwalidai za a haramta masa ceto na iyaye ba za a ba ta dama ya ceci iyayen shi ba tun da iyayen ba su mai ragon suna ba shi ma ɗan to a lahira allah ba zai ba shi dama ya ci iyayen jama'a ba matsala to da wannan ne wasu malamai ke cewa ragon suna wajibi ne kan iya sai dai wanda bai da ai ko ya ce ma'ana tan sha'atuhu nash'atan salihah وحب حبنا كاملا مرغول بالذبح عنه taso yaro tun yana karami ya girma girma kuma ya taso salihin yaro na da kuma kiyayewan ubangiji a kanta kiyayewa ɗari bisa ɗari to wannan a fassara wasu malamai suka ce marhulin ne bin zabai in kaga ɗanka ya taso tasowa ta ɗa na kwarai ka gan shi mai cikakken mutunci wanda ya san ya kamata yaro mai ladabi mai kyakkyawar ɗabi'a mai sanin mutunci ɗan mutunci to tasowar shi a haka da kuma kiyayewar ubangiji a kan ta kiyayewa ɗari bisa ɗari shi ne kamilan ɗin wallahi marhunin da zabe an wannan abin jingina jinginewa ne game da yanka mai rabon suna in dai kana so ɗanka ya taso a sami. kana so ɗanka ya taso a cikin kiyayewar Allah ɗari bisa ɗari to wallahi yana da alaƙa ne da ya mai rahama suna ka je mai wasu malamai suka fasa da ba kun gane kuwa qala ibn qayyim shi ko ibn qayyim ga abin da yace fa kanat al haqiqatu da watan ragon suna da ake maɗa kamar fansa ce ake ma yaron daga shigar sa wutar kiyama wa takhallusan lahu kuma tsare yaro ne kun gane tsamar da yaro ne min hafsu shekwan lahu daga tarewar shekwan da zai rinka ma yaro zuwa ga ayyukan alkhairi wasu jini kuma wannan tsare yaro ne shi ragon suna game da shekwan ya sa ɗanka a cikin kurkukun kullum ya eh, kullum ɗanka yana cikin kurkukun shekwan ya kulle shi ba zai taɓa bari shi ya fita zuwa aikin alheri ba kullum za ka ga ɗanka bai da aikin fari na baki to ka lura ba a mai ragon suna ba ne domin kai ma ka yi ce amma in allah so in kai ma ɗanka ragon suna za a yaro ya kubuta allah ya tsari duk yadda shaidan zai biya tare shi daga aikin alheri sai ga allah ya hana shaidan duk yadda shaidan ke ɗiba 'ya'yan jama'a yana zubawa a kurkukun shi ba aikin fari sai na baki aikin yara kenan sai ga kai Allah ya tsara ka ko wannan yana da alaƙa da yanka ma tsara suna da haka in zaka yanka karka yanka wani ɗan batun buri na mutum sai ce to tun da yau da yau a yau ni in ba ma don gudun surutu ba me zai kai ni da haka sai je su wani ɗan rago shi nan busasshe na dubu uku da ɗari biyar <laughs> jama'a ku gani da ka kalle shi kawai ga wannan duk shi ga haƙarƙarin shi duk kira ke girga ya tsomare cikin ba abin da za a ci kawai shi za ka yanka ma ɗanka Cikin nan kai ba idan aka yi ceton da za a yi sai baka ji sai ka gama shiga ta Allah ya kyauta قال الخطابي الإمام الخطابي يتشي اختلف الناس في هذا malamai in aka ce annasu huna al'ulama ba yi jama'a gari ba haka da jama'a gari ne suka sani don jama'a gari sun yi sabanin tote ne kun gani ana magana ikhtalafan nasu malaman musulunci sun yi sabani shi haza kan wannan fasara menene hakikanin marhunin bi hakikati rahinu ko barhunatu wa ajwadu ma qila fihi ma zahaba ilayhi imam ahmad bin hanbal amma mafi kyan fatawar da aka yi na fassara game da wannan ma'anar rahinun ko markunatun shine abinda al-imam ahmad dan hanbal ya tafi akai wannan ita ta kowace fassara da aka yi kyau jama'a kun gane qala domin imamu ahmad dan hanbal cewa kaza mina shafa'a za a jingina yaro uban na ji na gani ba za a bar ɗan ya kawo gudunmawa na ceton uban haka nan zai bari a gama jiga ta uban a filin kiyama kuma ta zakewa wa uban a kai shi wuta ya haka ya ce ɗan ya ce to ya ki mun ragon suna ne zan mai da ya mun dame masa ne ma to za ku a sha mamaki <laughs> to Allah ya san babu eh wani kuma bai sani ba wa alaikum salam za a iya mai mana inda hali ba Allah ya kyauta to sai ma da ya ce ko an yuridu abinda imam muhammad yake cewa eh, yake nufi yana nufin annahu idza lam yu'aqqa anhu idan ba a yanka ma yaro ragon suna ba fama ta tiflan ya mutu yana dan karami lam yushfa fi abawai ba za a taba bashi damar ceto ga iyayen shi ba kuma wannan fassara in ji malam ya ce ita ta kowace kyau wanda aka haife shi eh amma dai a ciki ai yana da rai kwamu ya fito ne ya mutu ko ai shi kenan wannan ran tana cikin rayuka da Allah ne za ka yi mata razon suna sosai kuwa ya mutu tun a ciki eh, sai aka yi operation aka cire shi ko kuma aka haife shi dai aka ya fito ba rai ba dai a cikin yana da rai ba a shi kenan yana cikin ƴaƴanka da Allah ya koya baka ba tun da har an mai rai me zai hada sabu asnaqakum fa innahum yawm al-qiyamati asnaqakum duk da hadisin na da tangarda amma dai haka suka ce annabi ya ce ku raɗa ma 'ya'yanku ko sammu asqaqakum barin da aka yi muku ku yi mai suna fa inna domin waɗannan barin da aka rinka muku yau ya mace a asnafa kuma ai suna cikin marigayen ku suna su ma marigayen ku ware suna eh da tuntuwa eh to wanda yake da wanda ya tsince shi sai mai rago suna ya taimake shi Eh? an yadda shi ya mutu kasance gawa shi eh. Amma, to kai yanzu malam shi nan an ce waɗannan da suka yadda shi zai ci su ko ko ne ba yadda shi wani ya cice shi ya kula da shi ya girma ranar kiyama ko mutu kana cikin kula da shi sai a je kiyama lissafi ya rikice ba iya ya zo ya ce zai cece su ba an kunyar da shi ya kamata ko a karatu kan tsintattun yaran gaskiya ko wasu fatoyi na su femin ya kamata mu ɗauko su a zo ta ra'ayi karatu su gaskiya tsakani da Allah Allah ya kyauta wa alaikum salam Mm. za ta iya yi ma mata suna da kuɗi watan mata ne ba su gane. shi a musulunci ragon suna yana kan uba amma lokaci ya yi sai zan bayi da hali amma ke dama kina da halin ki to yana kanki baka ji an ce ba za a bashi ceton iyayen shi ba ke kina ganin a banza wai in kin ki kina da hali shi kenan ai sai a bashi dama ce ci uban dan bai da hali sai kuma kina ji kina gani a ce kina da hali kin da aka je a ce wuta a uzu Allah ya ba kansu yake ba ya ku jama ko ciyarwa da kake wa mace ai kanka yake ko ran da abu ya rikici ita ke da hali to ya koma kanta sai da hali ya dawo naka iya to ya taso daga kanta ya dawo kan Allah ya ce eh. Eh. to sai sai tinkiya sai sai to ta haku ni na taɓa ba wani shawara wai shi yana ganin kamar aibi ne sai na ci kuma yana ganin kamar matar za za a samu matsala ma in dangin ta suka gaba suruyanka sai na ce ka kwantar da hankalinka kawai tafi kasuwar ƙauye ka je ka samu katon musulunka kawai ka siya sai ka yanka a gyaro naman ka bada fata a can ka zo da shi kawai a haka ya a kai ka can za a fi ce na ga taimakon sauki wani zai yi akwai kawai da tona huna da Allah bai huta ba da kuma na tona yanzu ne wanda wani ya zo da wata rasu mutum Allah kyauta mata ikon Allah ta ko ta lakcan Allah su zo zuci na yi ta sunanta mata ikon Allah eh? a wa'azi ba ka ce to mala ya ce ga yanayin ya sauke lamba ko ya ce ka je ka karanta aunul ma'abur sharhin sunan abi dawuda sannan ka duba musnad na imam ahmad mujalladi na 33 shafi na 274 zuwa da biyar hakanan ka duba zazu ma'ad na ibn qayyim mujalladi na biyu shafi na 297 wani nafiya ila ba'adin umur to bari mu dan fadakar mu ja hankalin mutane kan wasu al'amura na daya inna nasikata shi ragon suna muftalafin fi wujubiha malamai sun yi sabani game da wajibi ne ko ba wajibi bane wal arjahu al wujub magana mafi karfi wajibi da aka ku gani kun ga a baya ce watan wahiyar sunnatu ko to amma sai faɗakar ragon suna tsakani da allah wajibi ne lil ahadisin lati ta'amuru bi zalik saboda hadisan da suka zo hadisai da suka zo suke ba iyaye umarni su yanka ma su ragon suna shi umarni in ya zo a hadisi sai in an samu abin da ya sassauta shi in ko babu to wajibi ne aiki da abu to babu wani abu da ya zo ya sassauta wajabcin nan wannan umarnin babu abin da ya sassauta shi da haka ragon suna wajibi ne idan mutum bai yanka ma shi ba yi laifi kuma ya fice sa ka gane ma dole ne a je kiyama abu ya rikici a ce kuma a baka cikin rikici har ka ga harka ta ba ko ko ba haka ba jama'a Allah ya kyauta walam yasrifaha an al-wujub babu wani abu da aka ji ko aka gani na karatu mai juyar da wajabcin nan da ya zo ya juyar daga wajabci ya mayar da shi sunna ko mustahabi babu da aka wajibi abu na biyu inna laha asaran fitan sha'atin disli tana da tasiri kwarai wurin tasowar ɗaya zama na kwarai mutumin kirki kuma cikin kariyar ubangiji tana da wannan tasirin rabon suna da ake yi jama'a kun gane ko salisan abu na uku illaha shukurin lillah yanka ma ragon suna nuna ma Allah godiya ne akan kyautar da ya maka nada an gane alama an ama bihi akan abin da yawa mutum ni'ima da shi min ni'imatil aulad na ni'imar ƴaƴa da Allah ya maka wannan yanka ragon nuna ma Allah godiya ne akan wannan ni'ima da ya ma jama'a kun gane ko abu na hudu malai ce innaha tashmulu zakar wal unsa ta kunshi shi ragon suna ta kunshi a yanka ma ɗa namiji in namiji aka haifa a yanka ma ɗa mace in ɗa mace aka haifa an gane ko kama fi hadisa ummu karzin kama yadda ya zo a hadisa ummu karzin annaha sa'alatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an al-aqiqa ta tambaye manzon Allah game da aqiqa ragon suna da ake mayawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce anil gulabi shatani in namiji ne bi za a yanka mai wa anil jariya shatu idan kuma cice a yanka ɗaya wala ya zo rukun bukuranin aukina san wurin yankawa babu matsala duka maza za a yanka ko duka mata za a yanka babu matsala jama'a kun gane ko da kana iya yanka busu duka biyu ko raguna duka biyu ko kuma tumakai duka biyu ko awakai duka biyu babu laifi in koma cice kana iya yanka tinkiya ko akuya ko rago ko bunsuru duk shirme ne a ce za ta zama yar iska wannan ba karatu ba ne in ba ka da halin biyu sai ka yana in ba ka da halin ɗaya kuma shi ke sai san da ka samu in haka mutu ba ka samu ba wani matsala Allah ka shirya da wannan al'imamu abu dauda ya fitar da shi lamba hadisi na 2835 haka tirmidhi lamba hadisi na 2516 haka nasa'i lamba hadisi na 4217 zuwa 18 wa hiya bi manzilatin nuski inda ahlil ilmi fala yajuzu fiha arja dan haka wannan ragon suna matsayin shi da ragon layya a wurin mafi yawan malaman musulunci fala yajuzu fiha arja dan haka ba a yanka gurgu ko gurguwa ga yaro a wurin yanka mai ragon suna duk wanda gurgu ne ba za a yanka shi ba dan karka ɗauka ai tunda ba layya bace ga wani ɗan gurgu nan kawai baka shi haka yanka ba a yanka shi a wurin ragon suna wala maksura ko wadda kafanta ya kari ko karyayya wanda wani kafarta eh, ta kari ta dama ko ta hagu ko ta gaba ko ta baya ko kaho ko bindi ya kari. duk ba za a yi wa yaro ragon suna da ita ba wala marida ko wadda ba ta da lafiya rashin lafiyar ya bayyana hakanan arja gurguwa laisa alal a'ama harajun wala alal a'araji harajun shine gurgu babu laifi in bai je yaki ba in ji Allah to ardawa ita ce gurguwa to amma sai annabi ya ce wadda gurguntakar ta ta bayyana amma wadda za ta taho sai ka lura da kyau kaga tana gisa wannan za a iya yi da ita kun gane ko wadda ba ta da lafiya sai ka kula ka gane ba ta da lafiya za a iya yi da ita babu laifi wala aura ko wadda take makauniya ita ma wannan ba za a yi ma yaro ragon suna da ita ba da ma kun gane ko wala ba'u min ha shay'un ba a siyar da komai na nama ragon suna wala min jildiha bari fatarta duk annabi ya hana kun gane kuma mutane suna wani abu idan mutum ya yanka ragon suna sai ba 'ya'yan shi sai ce na kai kai wani ɗauki fatar ko ragon laya ai shi kenan ka ɓata sha'ani abin ya lalace da kai eh. wai mutane da bara ce ai wannan dan naka da kai da shi ɗaya kuce akan wannan abu ba za ka ba shi ba shi ke kun gani kuma watan babu laifi kana iya kallon wani bawan Allah ka bashi ko da ka san siyarwa zai ka dai bashi sadaka ne ko kyauta shikenan kawai a'a da yi ba annabi ma ya hana ci a ba mahauci komai na dabba annabi ya hana mutum ya ce da fashin hmm? ne ya kasa na eh. to wannan karka ya haka a lokacin da karka saba yin haka don kai ya zama su rinka sauki don sun sun za a ba su nama annabi ya ce karka bayar kawai ka bayar ka biya shi su kawai in masallacin ku daya irin yadda ake so a yi a ɗan fito da nama a ci in yana wurin ya ci yawa amma dai a bashi shi ke aiki to baɗi kana kiran shi to zai ɗan rage kuɗi don ya san za ka bashi annabi ya ce kar a ba mahaucin da ya aikinta komai kar ka bayar biya shi hakin shi kawai tafiya Allah kyauta na iya sai da fata ya biya mahaucin ya es cierto Y to bata komai ma wanda ya haka Allah ya kyauta to mala yake cewa za mu ci gaba mala yake cewa watan wala aura ko makauniya ba a yi ma yaro ragon suna da makauniya ko wala yubaqu min ha shay'un wala min jildiha ba a sai da komai na naman ko fatarta ya kulu minha aduha mutan gidan suna iya ci daga naman ragon sunan waya tasaddaquna kuma suna iya ɗiba wani bangare ci sadaka waya tu'imuna kuma su ciyar da yan uwa da abokan arziki a matsayin kyauta wannan ba sadaka ba jama'a kun gane ana son raba naman ku kashin farko ku aje a gida ku ci kashi na biyu ku yi sadaka da shi kashi na uku sai a ciyar da 'yan uwa da abokan arziki wannan kyauta ce ita jama'a kun gane kuma wallahi kuna iya aji abu ku babbake har da fata tun daga kofatan har ƙashin duk ku haɗa ku ce da kofatan da ƙashin da ƙahon in za ku iya duk ku haɗa ku cinye ba ba ku yi laifi ba san na malikun su kawai dai mutane za su ce muku mayu haka eh. eh. wani sun ci har hoto sun ci na mala eh, eh. to wannan kyauta ce kai ko sadaka babu lafi amma abinda muke cewa idan kana mai haka kar ya zo ya rage kuɗi dan ya san za a mai wannan abu e kai kuma sai ka tambayo yadda ake to wannan shi ai shikenan babu wani matsala an biya shi kudin hakin shi wannan kyauta ce ko sadaka aka yi ne shikenan hmm. eh eh to dama haka ya fi kamata a akwai waɗanda a kai musu ɗanye ya fi wasu kuma ka kai musu soyayyen shi ya fi yanzu kama wanda duk samari ne haka yan masallaci nan sai ka kukullo a lera kawai kai ta raba musu to duk wanda ka ba ɗanye ya zai da shi sai dai kawai maman shi ta soya mai koko kuma sai a gaishe da ɗan nama a hannu kawai maman ɗan soya mai ko a nan gara ka ba soyayya cinya abin shi kuma wallahi bari ku jama'a ni ina ta kokarin yayin da za a yi mutanen mu su fara aiki da wannan tsarin kun ga annabi dari yake yanka in kana da hali ka yanka da yawa kun gani idan ka yanka biyar misali sai ka ware wannan kawai na ci a masallaci ne wurin suya kar a haɗa shi da kowane kawai sai gaya mutane cewa yau in an yi magariba akwai nama da za a kawo na layya ana gama magariba kawai sai a zo gaba ɗaya ragon a aji shi a tsakiyar filin nan dama ka so ɗan karantarka ka so ka da 'yan ƙananan wuka ke wallah ya kamata masu halin da fara irin wannan ɗabi'a don tana da kyau Allah kyauta ما ya ce من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم yana daga sunnar da annabi ya kwadaitar game da abin da ya shafi yaro ya mai aski to ina ga mu tsaya nan dama muna son mu dan karanta wani abu cikin wannan tarbiyyar in ya so karatun gaba sai mu dan karanta sai kuma a ci gaba insha Allah da asalin littafi wanda yace dan Allah shin da gaske ne wai malamin ka ya fi babanka to wata magana ce ake kawowa ta sayyidina Ali yana cewa ana abdu man allama ne harfan wahida in sha'a ba'a wa in sha'a a ataka wa in sha'a taraqqa ni ina ɗaukar kaina ba ma ɗa ba bawa na duk wanda ya karantar da ni harafi ɗaya. in ya ga dama ya ci gaba da bautar da ni in ya ga dama ya yanta ni in zama ɗa. in ya ga dama ya kai ni kasuwa ya siyar ni wuri na duk da ne. wannan yana nan mai ta'alimul muta'allim ya kawo shi ko ya ce kala aliyun karramallahu wajaha ana abdu man allamani harfan wahida in sha'a ba'a wa in sha'a a ataka wa in sha'a taraka in ya ga dama ya kai ni kasuwa ya siyar ni ina ɗaukar kaina bawan shi tun da ya koyar da ni harafi ɗaya na addini in ya ga dama ya kai ni kasuwa ya siyar ba wani matsala in ya ga dama kuma ya yanta ni in zama ɗa in ya ga dama kuma ya ci gaba da bautar da ni ba wani matsala tun da ya koya min harafi daya mutum yana da ƙanwa sai yayan mamanta suka yi mata miji a ƙauyensu to sai 'ya'yanta suka warware magana to malam mutum bai yi laifi ba a ƙauye a kai ƴan gari ƙauye a ah, annabi ya hana zaman ƙauye ko ha <laughs> tun yaushe ga hadisi mun karanta a cikin zaman manuwal jahi annabi ya ce man bada jafa wa man ba asai da gawa ai annabi ya hana zaman kauye amma wanda jaraba ta zaunar da shi can ubangiji ya kaddara mai haka to ya kai da shi wallahi duk kafircin da kake ji ko Allah ya ce a kauye an fi kware al'arabu ashaddu kufra wani fata duk inda kake neman jahilci wa ajdaru Allah ya alamu da ma zallar ala rasuli wallahi je ka kawai annabi ya ce duk wanda ya zaman kawai, zuciyar shi da za ta bushe ba zai gane addini ba ba zai gane addini ba sam kuma duk inda kake neman wauta ko addini ta hamba kawai ga yanzu suka zo ka ce kawai nufi larabu amanna wa annabi za ce wa goyi ya mun nuna alaika an aslam ko dan mu musulunta haka ba su cewa annabi dan ma an musulunta wallahi ta la haka su cewa annabi dan ma an musulunta wai ana wa annabi gote Allah ya Allah ya ce annabi ta mu nuna islamu islamakum gori me za ku mun dan ku musulunta balillahu ya munnu alaikum an hada lil imani cikin kotun sariki ba kawai ai ba kawai sai Allah turku hanyar guzuwa eh. hanyar guzuwa eh inda sun suna mana aiki sai suke magana a an sa naira ɗari biyar mutumin da aka sa ɗari biyar ɗin ya karanta fatiha ya yana da yaya ba amma bai ci ɗari biyar ɗin ba bai ci ɗari ga ɗaya da kallon ka haka ta ga ɗari a wannan kaɗan ma yi ne ce na iya na iya na iya Na gaya muku a ƙauye ne ba kawai wani ya je ana sallah kawai bi kullum sai a zo sallah mutane ana ta gulman shi ne sai wani ce bai kamata a rabu da shi ba. Wai in zai yi fitsari da ya gama fitsari sai ya fargiya ai an san tsagiya jinin nan da ke biyowa ba fitsari. Eh, shi kenan kawai sai wani ya je mai magana wanda bai dace ba. Kullum za a yi sallah kai kai zamanka. sai ce ai haila da ci kuma an ce a tsada haila ma a sallah kaja wai shi wannan karatu ne aure wuri har ma san karatun kuma an ce ana haila ba a sallah to da yake kauye ne ci o oh, iko Allah ni ko ban taba gano ni ya hala ba ashe kai hala kake ce ce sai kai zama ka zai da ai jama'a kauye sai Allah wallahi na gaya muku wani malami yake sarar yake gaya mu ka san me mai alim yana cewa wayu qur'an salatu fi tarawih ko makaruhi ne kawai mutum ya sallah da wando ai alim ya faɗa ko to wani je dan fadi irin wannan Allah ka Allah ka wannan sai je kawai ba kawai ne da ya ji wannan karatu ya je yana tafari duk sanda aka zo sallah irin yadda muke tara takalma nan tunda an ce shi zai yana fassara musu kawai makaru ne sallah da wando duk wanda ya zo masallaci kawai sai tuka wando ya ajiya a bakin goma shigowa masallaci Thank watan dan ba irin nan bane ai da wani yaron sai ya sace wani nan gaba ɗin ake wallahi da wani sai sace wani nan a gari duka sai dai su koma su rara gidaje Allah ya kyauta jama'a za mu tsaya da insha Allah ana tarar da mu ne cewa wai ana zaton an ji tashin wani abu ana zaton bom ka ji ne ana kamun sallah ban ji wallahi Allah ya